komai ne. Am ya naftara قل فاتوا بعشر سور مثله مفتريات ودعوا من استطعتم من دون الله ان كنتم صادقين bari dai shi mushrikai suna cewa muhammadu ne ya ƙirƙiri alƙur'ani ba wahayi bane daga allah ka ce masu ya kai wannan manzo kana mai ƙalubalantar ku kawo surori guda goma kwatankwacin wannan alkur'ani kirkirarru ba ma sai kun lizimta wa kanku yin gaskiya cikinsu ba kamar yadda wannan alkur'anin dariya cewa kirkirarre ne yake kuma ku kira duk wanda za ku iya kiransa don ya taimaka muku akan yin hakan in har kun kasance masu gaskiya ne ku cikin faɗin ku na cewa alkur'ani kirkirarre